يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يؤمن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل مودة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله قدام دورة عند رسول من سورة القرآن جيانا منقل عشان آية تقوم شاهدها وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما قلت من سعيد الله يجزي ما تجزي ya zo da gaskiya ɗimuwa da hidima da ake samu lokacin da rai zai fita rufi da mutum ke samu lokacin da rai zai fita Allah yake waje sakar zunubi Allah yake magagin mutuwa ya zo maka dan adam da gaskiya zalika ma da min wannan kuma shine abinda kake guje mishi kake kakkauce mishi a rayuwa to duk yadda mutum ya kauce mishi dole zai haɗu shi to Allah ya sa mu karshe Allah ya sa mu karshe to yau za mu tashi a farkon aya ta ashirin to sai Allah ya بسم الله الرحمن الرحيم الصور ذلك wani fika su an yi busa a cikin kawo malamai suna ce wannan shi ne a cikin shi a ta'abiru an mustaqbal bi sigatil madi idan Allah ya ce nuna maka wani abu da zai tabbata tabbatuwar abin babu kokonto wajen tabbatuwarsa maimakon ya ce maka zai tabbata sai ce maka ya tabbata shi yasa duk ake cewa irin su a ta amrul lahi wal fika fi suri wa ashraqat da ardu bi nuri rabbiha wa ji'a bin shuhada wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan ubangijinka ya zo saboda hisabi gaskiya ne kuma dole za a yi ba ba to ne kun Allah ya ce maka da a yi sai ce maka a yi nan gaba da a yi amma sai a ce maka a yi me yasa ake yanki cewa an yi saboda a nuna maka yadda ka ga yau yau yau yau ka yi suhur da abu ba to haka tashin alkiya ba ne a wani waje yadda ka ga kai kai yadda ni ni da nake magana ne Ahmad Tijjani Allah ya so yadda yadda ni ni ne ni haka alkiyama ba ne ka san da kai kana baka da kokar san kai kai ne fa wa rabbi samai wal ardi rabbi samai wal ardi na rantse da ubangijin sama da kasa innahu la haqqun Allah ya alhiya ma gaskiya ce misla ma annakum tanfiquna fa tawbatin yadda kuke magana kai yanzu da kake magana ina kai kai ne ba ku kasar Allah ya to yadda kai yadda kai kai ne haka alhiya ma gaskiya Allah saboda a tabbatar maka da cewa babu zuwa Allah ya ce wa nuka fi so za a yi busa a cikin kawo zalika yawmul wa'id Allah ce wannan rana da za a yi dusar Allah shi ne rana na narkon azaba a wannan ranar kowa zai ji sakamakon abin da ya aikata wanda ya aikata sai ya ga wanda ya aikata mummunan aiki sai ya ga sakamako na mummunan aiki zalika yawmul wa'id wannan rana da za a yi buta a cikin kaho Allah ita ce rana da Allah ya alkawarta masu munanan ayyuka za su gamu da sakamakon munanan ayyuka wata kullu nafsin ma'ana sa'ibun wa shahid Allah yace kuma kowace rai za ta zo gaba ga Allah ranar alkiyama ma'aha tare da wannan ran sa'ibun wa shahid me rakota me gargadota da kuma wanda zai ba shi shaida a kanta yadda kaga yan sanda dukkan duniya baki ɗaya mutum da aljan kowa zai yi isa gaban Allah ne da mala'iku guda biyu a tattare da shi ɗaya ya sa shi a gaba yadda ɗan sanda ke raka mutum ta ji ofis kaga ai ba zai yadda shi ya wuce gaba da bisha bai a ba shi ne sa'i wanda zai sa ka a gaba ya ce ya da kai a matsayarka wajahi ga kuma wadda yake rike da takaddunka da dukkan sakamakon abin da aka ɗauka na rayuwarka wadda ka aikata na alheri ko na sharri wadda zai ba da shaida a kanka shi ma tare za su isa gaban Allah. Amin. Amin. Waja'at na nafsin Allah ya ce kowace rai za ta zo gaba ga Allah ranar alkiyama ma'ana sa’i wa shahid tana tare da wadda ke raka ta tana tare da kuma wadda zai ba da shaida a kanta kun kunta fi qablatin mai hada idan mutum ya isa gaba da Allah sai a ce mishi kun kunta fi qablatin mai hada ka kasance a kane game da wannan inin yau me zai faru a wannan inin a duniya ka kana gabarin tunanin abin da zai faru a wannan rana da aka rako ka min haza fa kashafna anka haka. Allah yake to sai sai muka yaye maka yanar da take idonka da akwai wani abu yana yana a idonka wanda ke hana ka ga hakikan abin da zai faru da kai فكشفنا عنك غباءك الله يكتب من ياي مكة والمريان فبصرك اليوم حديد الله يكتب يوك انك كرفي يوك انك زي يكل كل زي كلو من نيسا يو ذاك يكن غريب من جي جواب اندلاها من يلا دكتشم مفي موني مفي موني abinda mutum zai yi wa kansa talala da shi a rayuwar duniya shine kafara yana da cikin tarko mafi tsada da ke dan yake jefa mu dan adam ne na kara to idan mutum waɗannan mala'iku suka je suka tsai da shi a filin alkiyama Allah sai ce yake laqad kunta fi qablatin min hada hakika ka kasance a cikin gafala game da wannan rana game da abin da zai faru da kai a wannan rana baka shafna hanka aka, to yau mun yaye maka dukkan yanar da suke gidanka fa basarka yau hadid Allah zai ce yau ganin ka yana da kaifi yau ganin ka yana da karfi ganin ka zai yi gane gane ne yawa Allah zai ce ka afkara duniya karanta a duniya yana da cikin mafi munin abu da mutum zai wa kansa a rayuwar duniya shi ne ya kafara shi kafara a rayuwar duniya yana da cikin abin da shi ya fi so ya ganka a cikin shi ne karin kana Allah ya ce wa zuwa ɗan yi cewa إن الذين لا يرجون لقاءنا وارضوا بالحياة الدنيا يرجون لقاءنا suka yarda da rayuwar biya Allah ke suka nasu da duniya ta kusa an ayatu na ga da ayoyin mutum duniya mutu ta mutu ɗan ɗaya daga cikin abin da ya burge shi nan ya ganka a cikin kafara ya ganka a cikin kafara ya ga yau iya damuwanka shine jinin jinin gidanka nan da kafara hankalinka duniya ta fi damuwanka ka kammala jinin nan to abin da yake so kenan ya ga hankalinka ya tafi wani abu akan duniya duka tunaninka ya tatta ya yi wani waje to shi ka burge shi da bisa ya tabbatar ka raskana wani harka kuka fara na siyasa mai gidanka ya tsaya takara sai ya ga duka hankalinka da tunaninka duka ya tafi kan mai gidanka ya ci zaɓe to lokacin da ya ga hankalinka duka ya tafi kan maganar zaɓen nan to shi abin da yake bukata kenan don ya tabbatar tara sana a lokacin ya tabbatar in mutuwa ta zo shi zai yi nasara shi zai yi nasara ya ga wani abu ya ɗauke maka hankali a rayuwa kuma a rayuwar duniya hankalinka duk tafi wajen wannan abu to shi dan yayi nasara a kanka wannan shi ne wannan shi ne dole mutum yana rayuwa yana zama kuma yana tuntuntuni idan gida ne sai ba ka isa ka kirga adadin waɗanda ka san sun gina gida sun gama ba su shiga ba su sai ba ka isa ka kirga adadin waɗanda ka san suna da filaye ba su tona ko kondishin ba su mutu to kar ka yadda wani abu a rayuwa kar ka yadda ka barin kiyama wani abu a rayuwa ka bashi duka tunaninka da lokacinka ga barin kiyamarka wannan abun zai zama maka mugun hadari a makomarka wannan shine kafara bayan Allah mana fahimta waɗansu mutane أسرق الأعراف قال لك ولقد زرعنا لجهنم زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها jahannama kafiran min al-jinni wal insi Allah yake hakika mun halitti da yawa daga cikin aljanu da mutane domin jahannama in ji Allah kamar wani ne yace Allah yaya za a halitte kuma don jahannama Allah yake lahum qulubun la yafqahuna ka Allah yake suna da zukata amma ba su iya fahimta da zukata rago amma ba lahum qulubun la yafqahuna biha Allah ya ce suna da zukata amma ba su iya zama su yi tunani na abin da zai amfane su wa lahum a'yunun la yubsiruna biha Allah ya ce kuma suna da ido suna gani amma Allah ya ce wannan idon baya gani musu ga ido ga ido wa wa tarahum yanzuruna ilayka وتراهم ينظرون اليك وهم لا ينظرون قالوا كفروا الله يجعل ما بقى ولهم آذان لا يسمعون بها الله يقول كما سنة كنوا أما بات جي كنوا yanzu idan ka kira ɗan kana da shi ba ka ce bar kaza ya bar kaza bai bari ba sai ka ji ma yaji ya ce kullum ɗaya na kai mishi ba ka ji ba ka ji kana tsammanin magana da kake faɗa ne ba yi ne ina abin da kake faɗan ne ba ya Allah ma abin yake faɗa in ba ka yi daidai ne da ba ka ji iyaye sai su aje kace maka wani baka jin magana baka ji ai su ma sun san abin da suke faɗa kan kana ji amma abin da ake faɗan yi aiki da shi ya amfane ka ina ne baka yi Ko shi ne baka ji Da kai da Allah sami'ina wa Allah ka ji ka bi idan ka ji baka ji ba ne ne da baka ji ba daidai da baka ji ba walahum azanu la yasma'una biha Allah ya ce suna da kunnuwa amma ba su ji da kunnuwansu Allah sai ce ulaika kal an'ami Allah yake waɗannan rayuwar su kamar dabbobi suke an'am irin dabbobin gida tumaki da awaki da shanu da rakuma Allah yake haka waɗannan suke barkum abar, Allah yake waɗannan sun fi waɗannan dabbobin ta ɓarɓare waɗanda yadda suke gani muke zirga zirga a je a cika kasuwa a dawo da nufin Qur'ani Allah yake ce waɗansu a tsakanin mun nan tumaki sun fi su kan gari to zuciya ita ba ba ta wannan ne abin da ake na za ta amal arsa walakin ta amal yasirun fil ardi lahum qulubun za su yawo a bayan ƙasa ba ko za su samu wayewa su samu zukata da za su dinga hankalkan ababa da su ba hausawa suna ta yawon duniya ba makaranta ba ne ba haka Qur'ani ma Allah ya ce ku yawo ko za ku samu dukiya da za ta dinga fahimtar abubuwa fatakuna lahum qulubun ya'iluna biha aw adanun yasma'una biya ko kunnuwa da za su dinga ji da shi Allah ta ce fa inna la ta'mal absar ba wai gani ne in ya makance mutum ya shiga uku ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur makantar zuci Allah ya shi ne makantar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zukata da suke kirji zuciya in ta makance to ganin ido ba zai yi amfani ba ganin ido ba zai yi amfani ba bayan Allah mu kiyaye yana daga cikin mafi munin abin da mutum zai fada ciki a rayuwa ya tutu shi ne rakara shi ne rakara ai ko fir'auna da Allah ya kashe shi ɗaya daga cikin dalilin da ya sa Allah ya ce fir'auna ba zai lalace ya jirkice ba an bar shi ya yi ta rayuwa a haka ga gudansa bai rube ya lalace ba Allah ya saboda in an gan shi ne a dinga daukan wadansu amfani ya تكون لمن خلفك آية وإن falyoma nunajjika bi badalika za mu tsamar da kai da gangan jikinka a haɗanka gudan gawanka litakuna liman karɓar aya domin ka zama aya abin wa'azi ma waɗanda za su zo a bayan ka masu mulki waɗanda ba masu mulki kun ji dalilin ajiyar duk yadda kake ganin ka hau wata kujera da aure ya hau wacce ta fita ka to wacce je ka gaggawan ki gaggawan ka aure gaggawan ka wannan ka aure gaggawan Allah ya ce wai ko za ka ɗauki wa'azi Allah sai ce wa inna kaseeran minan nas an ayatuna la kafirun amma da yawa a cikin mutane game da ayoyin mu Allah ya karkata ce ga ayar abin da za su dauki wa'azi Allah ya amma ba ta Allah ya ba ta dauka to Allah sai ce laqad kunta fi qablatin min hada hakika ka kasance a game da abin da zai faru da kai a wannan ilimi fa kashafna anka bifa'aka sai muka yaye maka yanar idonka fa basaruka da yau Allah ya yau ganinka yana da kaifi ganinka yana da nisa za ka yi ganin ganin sai yau duk yadda kake gani ake ba mutum wa'azi ya kauce ana mutum wa'azi ya juya Allah a cikin alƙur'ani ya ce أبصر bihim wa abu Allah ce za ka yi mamakin jin za ka yi mamakin gare za ka yi mamaki yadda duk abin da aka gaya mu za su yi kauya duk abin da suka gani za su sallama kamar wani ne yace Allah yau ce yace yau mai asuna ya wanda za su zo mana ranar aljiya duk iskan mutum za ka ga yadda zai ni kauya ni kauya da za ka amfani ولو كان المجرمين ناجزوا من المجرمون ناكفوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا نعمل صالحا إنا الله يقول ولو ترى إذ المجرمون ناكفوا عند ربهم za ka ga lokacin da aka tsaye da musulmai a gaban Allah ranar alkiyama Allah ya sun kifar da kansu kasa ba sa iya da me da gida ma haka ربنا غفر يا أبنجي أبصرنا وسمعنا Allah mun gani Allah mun ji ma'ana Allah yau mun ji mun gani farzina na amal salih Allah ka mai da mu duniya a sake ba mu dama mu yi aiki ne kyau inna mu'minun Allah mun yi ni mun tabbata duk abin da aka gaya mana gaskiya ne kaga a lokacin sun gano amma kuma lokaci ya kore lokaci ya kore lokaci ya kore لكن كنت في جبلة من الهدف Allah ya ce ka kasance a raskare game da haduwa da wannan yinin ba ka shabna an ka ki ba to yau ni ya yi maka nan da kuke idonka ba ba sauka ne wani hadi yau za ka ga abubuwa Allah ba Allah ya samu da Allah ya samu da kyawun kai to sai Allah ya ce wa qala bayyinu kwamishinan da aka haɗa shi da shi wanda zai kawo takardunsa ya ba da shaida a kan shi sai ya ce wa Allah ta zama da dai ya alheri Allah ga abin da ke tattare da ni na aikin wannan bawa Allah ga shi nan a halarci an haɗa kowace takarda waje da an kawo ta ranar kirki da kirki wa kana qarinuhu sai mala'ikan da ke tare da wannan mutum wanda ke rike da fayil fayil takaddun da aka yi rubutu na ayyukan mutum baki daya sai ya ce haza ma ya fi, Allah wannan ne abin da ke tare da ni na halarto da shi gashi ake tsaba ke daya takaddan wannan bawo mai tsaba Da ba dama sa'id ne wa shahid yadda daga ake tara fayil a ofis ofis ofis ofis haka haka ake tara fayil ɗin mutane sun da a mafi misali kowa sai an zo da fayil din su alhaji tukunna a ɗauka a kira sunan ya fito a mai misali idan aka je aka tsaya a filin alkiyama bayan duka an tara bayi baki ɗayan kowa ya halatta shi ne ma'ana yau mai da kulla unafi yau mai da bayan kulla bi imani. bi imani bi ma'ana bi kitabi bi kitabi amali an shiga cikin halin tsakanin kare an shiga imuwa da jijika mai an je sun annabi adam alaihi salatu wa salam ya zo nema wa bayi alfarma a wajen Allah amma ba da misali yadda bayi suka ji jiki ba wai maganar wuta ko aljanna kake yi ba kawai a yi misali kowa ya bar ya ce in ma makomar ka ina ne rayuwa da za a yi a wannan irin da nasu Qur'ani Allah ya shekara dubu hamsin da kuma ko dubu ko dubu na ba shekara dubu hamsin ba ka isa ka dubu na ba kana biyu annabi ya ce an so da rana tsakanin da mutane mil daya waɗansu malamai suka ce mil din nan mil ne na tafiya wannan suka tarwil wannan ɗan da ake sa kwallin nan domin a hadisin annabi ya tabbatar da da mutane yana da farfata yana zuba a cikin annabi adam bai shi bari ya yi tura mutane wajen annabi nuhu alaihi salatu wa salam annabi nuhu ya ce musu a'a ba ku je kun annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce a cikin annabi musa annabi musa ya ce a cikin annabi isa waɗanda aka bi kansu idan ka ɗauke annabi adam alaihi salatu wasalam su ne ulul azmi na rusul a cikin manzanni ma su suka fi daraja in kuma kun gane to nassin hadisin sai ya kawo su aka bi suka ce ba za su iya ba to ga dai sai an muku kowa kenan annabi nuhu yana cikin ulul azmi min rasul ya ce ba zai iya ba annabi ibrahim ya ce ba zai iya ba annabi musa ya ce ba zai iya ba annabi isa alaihi salatu wasallam ya ce ba zai iya ba sai ya ce wa mutane ba ku wuce kawai ku je ku samu manzon Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je ne wannan ceto a wajen Allah to Allah sai zai ba mutane misali da aje a shirya son kowa ya tsaya a son Abdullahi dan Allah yake wani irin sahun za a yi a filin kiyama sahun za a faro shi ne tun daga kan annabi Adam alaihi salatu wasalam har dan da aka haifa na karshen duniya kuma mutane da aljanu duka da aka taro idan an yi sahun kuma babu wanda shi sai kai da girgir kafin ka gashi kowa inda kake kowa na kallon ka kana kallon kowa يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء هو ينا بينا أكيد أنا غني هو to sai Allah ya sa abin da suka don ayyukan bayi shi ne ma'anar wa wuri a kita za a zo a har ajiye littattafai na ayyukan bayi فترى المجرمين راضي عن الكتاب فترى المجرمين مشفقين منه فترى المجرمين مشفقين مما فيه الله جزاك كما sun سرقت سنجامو سنجي جيتا سبودا ke cikin littafi, suna tsorace mushfiki na mafi suna suna razane game da abin da ke cikin littafin wa ya kuluna suna cewa ya wai da kan ramani ya kai ya da damar wannan wani irin littafi ne me ke ga wannan littafi la yughadiru kabiratan wa la kabiratan illa ahsaha babu wani kabirin abu babu wani babban abu ba sai ga shi rubuta a cikin littafi. Allah ya ce wajadu ma amilu hadira bai da samu abin da suka aikata a halarce wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijin ka dai ba zai cuce wani ba to idan ba ya ajiye takardun ayyukan bayi duka to kuma sai a fara kira suna suna wani wani wani wani idan aka kira sunanka za a arrafa ka yadda kai sai ka san kai ake nema a wannan wajen idan adadin masu irin sunanka sun suka fi kowa yawa a filin alkiyama idan an kira ka yadda za a siffanta ka a bayyana da kai duk filin alkiyama kowa sai ya san kai ake kira to sai ka fito daga cikin taron sai ka zo ka tsaya yau kula sarari sai ka ka idan mutum ya zo ya tsaya Allah ba zai ce mishi komai ba kuma sai an kira manzonsa ya zo shi ma ya tsaya wani kulli wani rasul فإذا Allah sai yake za idza jaa rasuluhum to idan manzon su yazo biya bai na bil qisti sai ayi hukunci tsakanin su da adalci wa hum la yuzlamun ba za a zalunce su ba to duk al'ummar da za a mata misali sai manzon ta ya zo ya tsaya saboda akwai abin da in an bincike al'ummar za a binciki manzon shi zai zama mai bayani a kan jama'a mun gani to idan aka zo aka taro? yana da cikin jawabi na farko da Allah ke ma dukkan hali. wa laqad ji'nakum kama khalaqnakum awwala Allah zai ce ga kun dawo mana ko kama kana kun marra kamar yadda muka ne ce ba kowa ba ya zo shi karan ba ya zo ba riga ba ba ba komai wa da kuma da gare shi kama kana kun awwala marra kamar yadda muka halice ku a karon farko wa tarattum ma qawwalnakum wara wa ma a'tainakum wara Allah zai ce duk abin da ba ku a duniya kun bar shi a duniya kun dawo MP kira ka bar mota ka bar gida idan da ba dukiyar jama'a ka ba ka gina gidan ka ka bar idan da ba dukiyar jama'a ce zalunci damfara ce ha'inci kai ka sai mota Allah zai yi ruga ka tafi ka bar mota kar ka bar mota وتركتم ما تولكم وراء ظهوركم قال لكم برضو أبين لك باكو أتن بايكم jama'a zai yi kafin a fara hisabi sai ce wa mala'iku su je su zo mishi da jahannama nan filin alkiyama in ana yi kuna ganin ta kana ganin ba shi bane ba nan wajen a rabu rabbuka wal malak saffan saffan a yau a wajen rabbuka wal malaku saffan saffan ubangijinka ya zo filin alkiyama domin ma bayi hisabi ga malaiku sabu sabu waje a yau idin da jahannan. Allah ya a ranar za a zo da jahannama to ita ma cikin ko da ake a zo da ita a hadisin Musulmi, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yu'ta bi jahannama yawma idin a ranar za a zo da jahannama filin alkiyama la hasa ba'una alfa jima tana da linzami guda dubu saba'in marika marika inda za a yi dubu saba'in ma'a kulli zimamin tare da kowane linzami na alfa malakin ya na akwai mala'iku dubu saba'in a kowace marika daya suna jawo ta suna jawo ta haka bayi duka suna tare za su ga ana zuwa da ba a suratul furqan Allah lokacin da aka tinkaro filin kiyama da jahannama إذا رأتهم إذا من مكان بعيد سمعوا لها تكيفا وزفيرا da mutane Allah ya sai ta fara kuki da kara kuma za ta yi kan jama'a wannan kuki da karanta Abdullahi dan Abbas ya ce shi ke sa mutane sun yi kan a gaban Allah لكي يبقوا wannan kunci da nasu shi na jahannama tana zuwa kowa yana tsaye ne abdullahi dan abbas ko kuma sai duk da Allah ya ce ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون ناديا كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون الله يقول ولله ملك السماوات والأرض ناجي الله شيء كأنفا mulkin samai da kasai sai yace wa yawma taqumu sa'atu ran da alkiyama za ta tsaya ma'ana ran da za a yi tashin duniya yawma idin yasarul mubtiluna Allah yace a wannan rana mabarka za ta sarka wa tara kullu ummatin jafiya Allah ya zaka ga kowace al'umma ta yi nin down a gaban Allah kowa ya ga kada ka ɗauki wannan abun kamar na da nisa inda kun yarau na innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban innahum yarawnahu ba'ida Allah ya mutane suna ganin alkiyama kamar tana da nisa wa narahu ba? Allah ya mu kuma muna ganin ta nan gurku za a ta haka ne ba kar ka ɗauki abun na gara ta abin kurkuce mafi alkhairi mutum shi ne wanda ya yi ƙoƙari ya yi aiki yadda zai kauce wa fatawa wannan rubuta yadda zai kuce wa fara wannan musiba kuma mutum ba zai taɓa tsira ba wallahi ke ta hanyar tauhidi da aiki mai kyau ya yi imani ya kaɗaita Allah da bauta ya harkake ibadojinsa aƙidarsa ta zama aƙida mai kyau sannan ayyukan su zama da karkatu wallahi kafin ya samu tsira a ranar kiyama to sai a fara kitabi da shi shine kididdige ayyukan bayi kididdige ayyukan bayi za a zo a karanta maka a lokaci kaza kayi kaza a lokaci kaza kayi karatun alqur'ani ka karanta ido biyu ka karanta sumuni daya ka karanta kaza ka karanta aya daya duk abin duk abin da ka karanta sannan a ce sakamakon shi a lokaci kaza ka yi salatin annabi ga sakamakon shi dukkan ibadodinka duk abin da kai na alheri idan kwalba ko kusa ta gani a kan hanya don kar ya cutar da wani ka ɗauke ka kauda shi gefe za a nuna maka kuma a ba ka sakamakon bayan an gaba kididdige maka dukkan ayyukan alkhairinka sai a dawo kuma kan sharri duk abin da kai na shari'a a gaya maka da lokacin wannan mala'iku da suke rubutawa yadda ka san a waya kai text message kaga zai tafi da text da time da kai ko haka duk abin da kai na kowane akwai time din sa babu abin da za a ambata a ce kamar da shi a lokacin kaza ka ci faran a lokaci kaza ka yi giban wani a lokaci kaza ka yi aiki kaza a lokaci kaza ka yi shirka da tsuma a lokaci kaza ka yi abu kaza dukkan miyagun ayyukan su ma a ba a gaya maka su a ba su sakamakon su mana iko sai su tambaye ka a ce maka a cikin abin da aka lissafa maka na ayyukan alkhairi ka za ka iya tuna wani abu na alkhairi da kai wanda ba a biya ka ba ka ce ba a cikin ayyukan da yanzu aka bincike ka na munanan ayyuka akwai abin da baka yi ba aka rubuta maka sai ka ce ba duk wannan rubutu daga gani saboda cikin adalci ne na Allah ko kafirai idan an zama misali ne sun yi godiya ba Allah saboda yadda suka ga an mutu adalci to idan an gama misali ga ayyukan alkhairi kaladanka duka ga a kare ga kuma munanan ayyuka duka a kare to abu na gaba sai kuma a maka kitabi kitabi ne farki rigimar da suke kai yanzu duk abin da kai na alkhairi shi ga ladanka duk abin da kai na sharri shi, to kuma sai a mafi kitabi shi ka tutuwa ne naira ɗari biyar yanzu babu naira ɗari biyar saboda ka naira ɗari biyar ɗin nan ana biyan ta ne da lada kaza sai a kirga adadin ladan sai a bashi. mai dubu ɗaya da ɗari biyar ya zo mai dubu biyu ya zo mai dukkan abin da haka da ake kar ka ɗauka akwai wani abu da za ka rike ba da haƙƙi ba ka ɗauka za ka sha ba ku maganin sha a wajen Allah ba ku ganin shafa wajen Allah ba ku ganin ya wuce ba ku wuce to a kirga duk wanda ka taba cutarsa a duniya fasa mai sai kai jinin ciwo kai ya san ka mishi duk abin da kai da wannan ladar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan ayyukan ladar suka kare kuma ga jama'a ba a gama biyan su ba eh ana samun wanda shi ladansan duka ya kare ga kuma layi na waɗanda ya tuke su ba a biya su ba ta ce shi za a da za a yi shi ne za a dinga ɗebo miyagun ayyukansu ana biya shi saboda ka wani yana bin ka naira dubu biyar ba ka biya shi ba dubu biyar din sa ba lada ka ba ba shi ba ka da lada So za a kirji zunubi kaza a nashi sai a dora maka haka nufi ce za a amma sai an ware sai an ware sai an ware lokacin da wannan rasulun mu'min min an fir'aun wa fir'aun da mutanen lokacin da yake gaya suna jin zafi sun yi yunkurin su kashe shi ya ce musu ya sa ina kiran ku zuwa ga tsira kuna kira na zuwa ga halaka ni iran na me yasa muna ina kiran ku zuwa ga kira ni kuna kira na zuwa ga wuta me yasa ya mutu nasiha ya mutu wa'azi a lokacin da yake gaya musu magana fir'auna ya fusata hamana ya fusata waɗanda suke su sun fusata ƙarshe abin da ya rufe wa'azin da shi ta ta suna duk abin da nake kira sun kira ko ba su kira sun kira duk abin da kaga muke faɗan nan idan muna magana saboda muna jin haushin wani ko ba mu son ai akwai hisabi a kiyar da mu faɗa ne don a gyara a gyara idan kuma jin haushin wani ya sa muke faɗa ai da an da mu da shi Allah mu ne kuma hisabi ne saboda ka sai a biya wadda ka cuce su a biya wadda suka cuce ka a biya to idan an gama kitab abin da ya rage na aikinka Allah sai ki a dora shi a cikin shi a dora a cikin za a yi awu kenan shi kuma awu Abin da kawai ake lura da shi wanne ne ya yi rinjaye rinjaye kawai ake nema ba me a cikin asusun ba rinjaye da ba mai ba idan a wannan kwandon akwai sallah akwai kiyamun laifi, akwai sadaka akwai kaza akwai kaza dukkan sunan a ke, nan akwai zina akwai kaza akwai kaza akwai shirka idan wannan munin mummunan aiki ya ta wa'annan abin da ya da duk kayi a idan a wannan kwandon aikin alkhairi ga tauhidi ga sunna ga ayyukan alkhairi wannan kuma ga ayyuka muna na alke idan na alkhairi ya yi rinjaye waɗannan masu kasan da ke Allah ya ce au a ranar alkiyama gaskiya da au za a yawo faman sakulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun Allah ya ce duk wanda skelin su na aikin alkhairi yayi nauyi yayi Allah ya ce su ne rahotar su a ranar Allah ya tsare su فأولئك الذين كفروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون الله يقول أن رسول سكي أسارة Allah ya sun tafka asara saboda zalunci da suka yi game da ayoyin bai Allah muna fahimta to sai a yi awu to idan aka yi awu kuma sikelin da ya yi rinjaye to a cika maka takarda na shiga aljanna ko wata a baka takarda ake bayarwa kowa kowa fa amma man kaffat min fa amma man kaffat mawazin Allah ya wadda sa fa amma man sakulat mawazin Allah amma man sakulat mawazinu fa huwa fi shirri rabi'a wanda skellinsa yayi nauyi alkhairi yayi rinjayi Allah yake yana cikin rayuwa yardajjiya فهو في شكل راجعة وأما من كفت موازينه فأمه هاوية وجهكما بخير الخير سيصفته شر يرين فأمه هاوية التي تنمى مسحرانا هاوية هاوية كثيرة amin to shi ke sai a bada takardu yan aljanna su karba da dama yan wuta su karba da hagu shi ke kowa kuma kada shi da zuwa ga makomarsa wa kana qarinuhu Allah yake sai qari na wannan mutum sai sai hada ma la dayya afi wannan shine abin da ke gare ni na ayyukan wannan bawa Allah gashi a halarce a gare ni to sai a ce shi aji هل هي في جهنم كل كفار عنيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وعليكم السلام. yara zuwa da sama suna yawon sai da kayan da ko da da na wuta da na aljanna duka akan saka su ayoyi sun zo sun nuna wadan wuta akan murɗe hannunsa a baki yan aljanna akan ba su nasu ta hannun daman su dan wuta akan murɗe hannunsa ta bayan shi kafin a baki takarda mun gane ko to akwai waɗanda kuma ake sake su yadda ka ambata kuma kowa na shi sai ya zo sai ya rike takardar to kuma sai ya bude kuma sai ya karanta ba na a babu ba babu kawai abin da waɗansu malamai suke magana shine sabunta biso a wajen amma ba a yi a kan matsalarka in dai kan in dai matsalarka ne ba a yi ne saboda ka wani abin wani ke da dukkan waje da yake da hurumi bai kamata a yi a kan ba Allah ya kamata ce. wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba